murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro. Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ga masu sauraron mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar kuma. suna iya sauraron mu ta tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya duk a jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Talata, shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Ghana tare da wakiliyarmu a can Hawwau Abdulkarim The Young Pioneer wacce za ta karɓi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum jama'a ni ce taku wa Abdulkarim kwaniya zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra kasar Ghana. Yau shirin namu za mu fara da jin yadda wata kungiya ke koya wa yara masu shekara goma zuwa goma sha shida waɗanda ba su taɓa amfani da kwamfuta ba damar koyon ilimin fasaha kyauta. Sannan mu tattauna da matasa akan tasiri da fasaha yayi da inda ake sa ran fasaha zai kai mu a wannan zamanin. bayan ga haka kuma mu tattauna da bakonmu na yau Malam Abdul lantan masani akan fasahan zamani. sai kuma bangaren kwalama ko mai mu malama sumayya tahir za ta dafa mana yau na daɗe ina faɗa da mayu a kusa da ni shi yasa nake so na koma wasa da gefe na ni ba ruwana da abin da ma kuka shirya ne zata an ce ita amana ai guda ce addu'a na mu dace wata kungiya mai zaman kanta zango vision hub ta shirya wata shiri mai suna zango kids coding bootcamp don koya wa yara har shekara goma zuwa goma sha shida koyon dabarun fasahan zamani kyauta wanda za su ci amfaninsa a nan gaba daga nan birnin accra ghana mafi yawancin waɗannan yaran da ake koyawa fasaha wannan ne karo na farko da suka samu hanya da za su koyi ilimin fasaha inda makarantu da dama da suka fito babu ɗakunan ICT wato kwamfuta. Wasu daga cikin yaran sun bayyana irin tasiri da wannan damar ta yi musu da yadda za su yi amfani da wannan damar su kawo sakiya a rayuwar al'umma. na naku mashkura Abdul ina cikin almajiran zangoki zangoki Coding Bootcamp na year 2024 sun gwada muna abubuwa da yawa amma ni wanda na prefer shine digital media in ka koyi digital media kai ka zama like abubuwa da yawa kadan daga cikin shine photographer cinematographer graphic designer content creator da sauransu ni haka ina duka ina son koyo na yin solve problem da yawa na create flyer da dego da kama child abuse drug abuse peer pressure da sauransu duka bai da kyau isa mu create awareness to mutane cikin environment duka na gode musu da suka ba mu waga opportunity da wasu na nan suna neman ba su samu ba. Sunana Abdulhaq Abdullatif dan ina cikin Zongo Kit Bootcamp 2024. Abin da yi cikin Zongo Kit Bootcamp shi PowerPoint da Digital Media. Amma abin da ke so cikin Digital Media shi ne first ni na bad at taking pictures amma yanzu duk time da ya gwada ni kana ki take pictures kana ki komi take pictures take video video shooting komi powerpoint kuma gwada min abu da yawa da na yin powerpoint in practicals da yawa kai problem nake son solve shine ina son yara fama ina son create website ɗin dai bari yara komi sai simple eh komi kamar su koya bikin website su create website dai bari yara su koya learning website for kids sunana Umu Rashid ina cikin yan zango kids golden ka kamfanin vincent an gwada mana abu da yawa amma recent law da muke yi shi ne html ana gwada mana yadda ake coding sunana abdulbaki mustapha na zo zango kids koyo kan da ake edit kaya a kuma koya amma da na zo abin da muka koya kuma ne html html ne html na gwada mana kan da muke create website na bar na ga muka kare na je gida na iya yin na iya create apps ni da kaina kuma edit pictures ni da kaina a ah, ba karbe ni kudi ba kuma na gode ma manoni eh, zungo Shi ko shugaban Zangobe Shinhab Malam Alhassan Khalid ya bayyana ainihin manufarsu da yadda shirin ya mai da hankali kan ilimantar da mata sanin fasaha. Zangobe hab mun fara ne mu tanyi matasan da ba su da masu tanyan suna nan ne ba aiki ba su mai kyau kuma suna nan ba ba ba na yi kuma muna yin shi free of charge ne babu karban komai in terms of eh, funding dai gaskiya ina da ya ba mu Allah ne muna duban Allah ne da taimakon abokanta abokanai mu da mu da kanmu kananan resources mu muke da shi muka fara da shi wanga sun zo da ganga ko eh, eh, mouse ka tambaye yaro ba yana tsoro ba ita ba mouse amma da ko Allah mun yi wannan training da su kamar dai eh, bakwai goma da su shiga ban kamar al'amura ya sake na kudin shi ke ga zon dey teach na kudin shi ke ga ga da muke yi so far mun dai training more than 200 kids at all fact dai gaskiya muna muna muna cikin amma mun mun make a lot of eh, eh, ya sunan shi eh, mun mun achieve a lot domin ka duba yau matasa ne wasu ni bi through programs mu wasu sun samu aiki suna yi wasu su da kansu sun fara aikin kansu wasu ma na tare da munan ganga suna tanyan yara kuma suna bada musu abu dukan su nan suka samu training da ina yi kuma target mata mata ke da yawa cikin program muna da wani program na ma da muka dedicate to uh, uh, what we call and eh, zongo ladies in tech so zongo ladies in tech mata zalla suke yin kuma yawancinsu sun zama web developers through this uh, programs nan da muke yi wannan shirin ana sa ran zai taimaka wa yaran su samu kwarin gwiwa wajen kirkire-kirkire da samun damammaki a fannoni da dama cikin bangaren fasahar zamani da makamantansu. To, da wannan dai za mu tattauna da bakinmu na yau akan tasiri da fasaha ne da inda ake sa ran fasaha za ta kai mu. Rabbi bas Allah kawai is ba Ya Jabbar ya Allah gazare gazare daga shirin abin da muka sa a gaba. Tun jiya kai ne har yau kai ne gobe da kullum ma duka kai ne. Tun ba kai ma bawa mai protect against evil power they wanted a nigga to tare da bakina na yau inda kowa zai gabatar min da kansa. Salamu alaikum alama ya sunanki. Hassana Muhammad Yusuf. na aikin gashi ne gyaran gashi. Da wa nake magana? Eh kina magana da Charles Peter. Ina magana da Lawan Sha'ibu. Masha Allah. To zan so fara da Malama Hassana. Malama Hassana muna cikin wani zamani da technology fasaha ya kai wani makura amma ke a tunaninki ina za mu cikin fannin technology. Fannin technology ina da good side shi ina da bad side shi kuma technology in dai according to business is very very good. Ina da kyau domin ina bar kana promote ka mutanen nisan da da ba su kusa da ka garuka suna gani aikin da kake yi kuma kana inda kana gabatarwa kan social media an gani an sani kuma in kana da wani information ne kan social media handle ka ne an ya contact ka isa ina bari business ka na abroad widely to everyone's knowledge ma technology yana da kyau kina ganin an wayi gari ma mai gyaran gashi an yi rabotun shi kwarai kuwa an yayi domin in aka program mai shida abin da zai makanka yi yayi kuma technology kuma ya bar abubuwa da yawa muna ganewa cikin sauki akwai abin da kake nema mibi ka fito kauye ƙauye ne ka zo cikin gari cikin birni kuma akwai kayan da yawan da me ake packaging shi duka da technology ake yin ba da ganewan technology ba baya dry waɗansu kaman fruits a drying shi kai ka sai ka gyara isa technology yana bude hanyoyin da yawa ma wanda ya sani kuma wanda ke using shi on the right channel shi technology gaskiya zai zo ya kai wani level da gaskiya ɗinki karan kanshi ina gan sai dai mu zanna kawai muna zanne sai dai mu kawai mu sa kaya ciki mu danna waɗansu abubuwa kawai sai ya bamu abin da muke so saboda yanzu haka ma kawai bai iso wurin mu bane amma in kika je ta gefen turawan nan yan kan social media ma in ka duba zaka ga yanda al'amarin dinki ke tafiya yanzu mafi yawancin wani abu ba sai ka zanna kana yi da hannunka ba akwai machines wasu abubuwan da an kera wanda komai akwai abin da ke yin shi zaka ga kowanne abu kowanne style da kake so ka cire zaka ga an yi wani machine da zai yi wannan abun ba sai kai da kanka ka sha wahala ka je kayi ba shi sa ita technology da gaskiya za ta taimaki mutane da dama hanya ne hanya mai sauki wanda mutum zai yi aiki ba tare da ya gaji ba ba tare da kuma ba ma kan shi wani wahala ba akwai abubuwan da da ba mu san shi ba yanzu kuma Allah ya kawo shi akwai abun da da mutum ke yi yanzu abubuwa da yawa sai dai abu yayi a zuwa gobe kuma ai sai sai ya zama sai dai ka zauna kawai kai tafin na measurement da sauransu ka sa ma in mashin ya fitar ma da komai abin da kake so mu haka da muke su mun koya kan technology ya gwada muna abubuwa da yawa akan technology me ke burge ka a fasahan zamanin nan ni dai hajiya yanzu abin da zan ce ya fi burge ni a cikin technology shine gaskiya hanyar da aka samu hanya mai sauki wanda za ka yi magana da dan uwanka ko yar uwarka ko mahaifinka ko mahaifiyarka da ke wata kasa da aka gan kaman ga ka ga ita kuke fira ma'ana shi video call kenan da ake samu kan whatsapp ko facebook ko kan snap duka wannan abun ni kawai shi ke burge ni saboda ni karan kaina a ban kusa da mahaifiyata amma duk wani lokacin ina bukatan ganinta da na kira kan video call sai ki gana ganta hankali na sai ya kwanta lawal Fasaha ai abubuwan da ke burgewa ba sa kiro. Bari maki bayani kan sana'a. Lokacin da aka samu koyon ɗinki da muna amfani da butterfly wanda akan kira shi ma cewa shi kana ɗinki yana yana kamar magana yake ma yana cewa ka ci kasha ka ci kasha. Ko <laughs> suka ce arziki sai Allah ya yi. So yanzu kuma Allah ya kawo mu lokaci wanda abin da zaka ɗinka a one hour a wancan time ɗin yanzu a ten minutes ma sai ka ɗinka shi. Kinga ko anan mun samu ci gaba sosai. Ko abin da ke burge kike ma a fannin technology. Wallahi abubuwa da yawa na burge ni kan technology in ma ka duba ga mota kawai ma shankalin ka ya kwanta ya zo wani zamani ma yaro za shi sku a nisa tafiya yake shi kai zamanin mu ai mota nan da minti kadan ka kai inda za ka cikin afirka kuma yanzu haka dai muna bukatan technologies da yawa saboda akwai waɗanda akwai su wani guri amma mu a wurin mu ba mu ba mu same su kinga mu misali ta ta fannin noma idan ka zo ta fannin noma a yau muna da tractor da ke mana noma amma idan kai noman nan still takin nan sai kai ka zo ka sa da kanka wani lokaci ma za ka zo ka yi shema da kanka in aka zo girbi still da kanka za ka zo ka girbe amma idan aka kawo in ga kaman ta gefen turawa za ka gan wani technology wani kayan da suka yi yanzu shuki ma ba suke yi ba girba ba suke girbewa ba amfanin gona diga kama diga kan noma shuki har lokacin da zai kai girbewa mutum bai je ya ce ya sa hannu haka wai yana aiki da kanshi ba dukka mashin ke mana to idan wannan kawai ya same mu ya zo mana afirka aka ce ya wadata a kowanne kauyuka to wannan kawai kawai zai kawo mana sarkin rayuwa zai kai lokacin da zaka gan wani abu gashi nan kawai samun shi very easy abinci za su zo mana da sauki a zamanin covid corona kenan muna gida shekaru biyu ma kowane homework diyanka wani lecture school ne duka kan social media ake biya ke send maka an bar ku da download apps a send muku a ma class ma kana comfort gidanka za a yi class ka duba ka sa da ka yi exams ne ko ya je zana exams shi duka ci gaba ne amma inda kamar da da ba social media ba wani technology da kun zama gida kenan shi a wani sabon shekara kuma ya gamu class ayi amma da technology zo corona ko ya ji dadin classin shi amma waye mu da babanni mu su sa hankali a wajen yara kan social media ka san abin da diyanka ke duba kan abin da ka bashi ba ka doki tablet ka sa hannu ka kawai ka manta ni dai na school ya ce sai ma diyana tablet na sai na bata kenan ko me school sai mata fine mu yaran muna da sanin gari wanda turawa ke ce curiosity inquisitive muna so mu sani me ke wurin ban mu tone mu tone mu zo mu tone mu tone ma abin da bai kuma ci mu gani ba eh to ni dai yanzu abin da dai ina ganin za a ce wai an karo shi a cikin yanayin karatu na yara a jami'a ko a makarantu yanzu haka na yara ina ga mafi yawancin an riga an yi sai dai kawai abin da za a yi kokari a yi shine a samu malamai teachers da za su make sure kaman sun gwada ma yaran nan kula da waɗannan abubuwan da hanyoyin da za su yi amfani da shi saboda sabida ba wai ka ce yaro a kawo kaza a yi kaza ka nemi wannan ka nemi wannan sabida in ka je ka ce mashi. wannan abun da ya dokun nan ga amfaninsa ka tabbatar yana amfani da shi ta hanyar da kai ka ce mashi ya amfani da shi yauwa kamar su na'uran kwamfutar nan amma mafi yawancin yaran mu a yau an zuba musu ne ido kawai ana kallon su sabida in ka duba lokacin da mu muka yi karatu ba wayannan technology amma mun yi kokari mun samo ilimin nan ta hanyar kawai ka je ka zanna a karantar da kai ka mai da hankalinka kuma karatun ya shiga kanka ka dawo gida kuma a baka assignment ko homework ka zo ka zanna ba calculator ba wani waya ba wani kome da kanka zaka zo ka buga lissafin nan har sai ka samu ansan nan mai amma yau technology nan da ya shigo ciki ya kawo hanya ne mai sauki ta wani gefe kuma ya sa yaran sun zama very lazy da ka ga muka dawo makaranta kana zuwa zaka ɗauko takardanka ka zo ka zanna ka yi kinka ka gama kafin ka yi duk wani abu amma yau saboda yaro yana ganin ai yana da waya ko kuma yana da eh, wannan pad din nan yana gan ai idan na tashi tablet idan na tashi ko da safe ne zan bude tablet dina idan na browse zan gan shi an sannan yana sai bar su sun zama very lazy to wannan karan kan shi ma wani abu ne wanda ya kamata a duba a kai a make sure kamar yaran nan hankalin su ya zo fuli su san mahimmancin wannan abun su yi amfani da shi ta hanyar da ya came They protect against full power. They wanted a nigga to remain sober, but a group broke yeah, Me say that. No, I can never say never because not only God will get the power. Everything about time, it give me power. Now, boy, can I run the zone to Duka Sambani Aquaba? From grass to grace, that the back in the days, shows we no pace. I still reminisce. From grass to grace, that the back in the days, shows we no pace. I still reminisce. Dreams, we still the chase. Yeah, nobody sa a gaba ina cikin haske suna so su gani a duhu manta malam tun tuni mun cele ila fi kurai shi aniyar kowa ta bi shi a daki mustafa da Habibillah Rasulillahi Ka ce min ya mai ceto na ce min dukka bukatuna ta sun kowa dan abu ina za ka ce rasulillah ba ka ce Allah ba ya jabbar ya Allah ka tsare ka tsare daga shirin tare da wani shahararre akan fannin fasaha haka ce fasaha a turanci ana nufin technology za mu tattauna da shi shi da kanshi zai gabatar muna da kansa sunana yakubu lantam abdul jabbar na zama technology expert gaskiya inda muka kai yana da ban tsoro kuma matasa in ba mun doki an kullum mu muka kai koyon IT ba eh, kowane bangare kake kaman kamar kai eh, eh, dokta ni ko kai mechanic ne ko kai banka ne ko mini kake yin yanzu kana neman ilimin kwamfuta chat gtp nan ya zama abin da ya fito daga amerika to wadansu matasa suka zauna suka duba wai gaskiya bangaren ilimi ba mu samu abin da muke neman shi yasa za su kawo abin da zai yi mana soki bangaren neman ilimi sai suka ciciro waɗannan ababe yanzu haka ya bari aiki ya yi sauki in dai kana neman karatu ko kana neman ka yi aiki ya bari ababe ya mana soki bi fi barin bincike duk dukka abin da kake son ka yanzu haka ne ka buga sunana kan chat gtp ya gwada maka aikin da nake yi na naftu kin fahimta ya zama kamar ne ya zo google ya zama kamar search engine ne kana neman wani abu sai ka shiga ciki amma yanzu chat gtp na ya zo ya yi muna ce advanced technology yana bar mu gane abin da ke tafiya cikin duniya bangaren ilimi to ya kake ganin lamarin robot saboda kamar yana so ya karbi duniya robot ya zama kamar kamar abin da ake kuro zai taimaka mutum yanzu haka robot an design robot halayyar shi ya kama da mutum zai yi aiki zai yi abinci zai um, yi gini zai yi jara mota so abin da duka muna kiran robot and artificial intelligence abin da mutum halayyar mutum aka design mutane IT suka design zai yi kamar kan da mutum yake amma shi baya gajiya ne ka zo bangaren motoci yin motoci robot ke ke assemblin motoci ba mutane ba yanzu haka abinda ke tafiya kenan yanzu haka akwai wadansu abubuwa ba mutum ke yin ba yanzu ba ka gaya wa mutum ya je yana manhole kamar yana yana gini rigiya ko wani abu haka robot ke yi waɗannan ababe a bangaren yin abinci ma yanzu robot suna abinci inda ka je hospital kana son a yi miki jinyi robot suna yi suna yi waɗannan ababe robot daga asibiti hospital robot suna kasa ne ka je india akwai su ne ka je us france akwai su da yawa yanzu haka da nake magana da kinga yanzu inda technology za a shi da mu ba mun shirya ba mun koma baya kamanya gaskiya bangaren neman ilimi ne ka duba bangaren afirka ba mu doki technology serious kamar kan da turawan da suka doki technology serious nan yanzu haka za ka kana kan gado robot ya kawo ma abinci si robot zai yi ma abinci ya kawo samu abinci kaci ka kare robot zai ya duba kan da kake tafiya kan da kake magana ga gane wai wanga lokaci mutumin ga yana cikin damuwa kuma ba mutum bane amma yaya ya koko a halayya mutum kuma yanzu haka an yi a yi robot ya yi kamar ni da nike zamanin ga murya na eh, murya na kan da nike magana kan da nike tafiya kan da nike duka za ka gani robot ka ce oh abdul jabbar ke ga inda muka kai a cikin duniya ke ga so yanzu wani gargadi za ka yi wa matasa inda muka kan gaskiya muna neman gaya ma mutane inda muka kai ga ya fi kowane matasa a duba bangaren koyo bangaren kwamfuta gaskiya ko ni da nike zamanin zai yi wannan aiki ne ka kan kwamfuta ba bai gwada wai komi duka ya lalace ko komi duka ya wuce kenan ko an duba recycle ma ba shi ko recycle aka cire ko foni ma ana yi ana aka ko ka share kan foni kana duba wai ka share komi duka mu za mu yi akwai software da aka yi aka use ka nemi abin da duka mutum ya share kamar mutum ya yi kashi shi yana son a bincike ya an ja duba foni shi ya share akwai harkar da za a yi yayi a jawo ababen da duka ya share maganganu da yi kan fon duka za a yi wannan akwai wasu courses da kake gani ya kamata mutum ya aji ya bari ya koma technology aiki <laughs> gaskiya kowane course da ka ga mutum ana yin kowane karatu akwai amfani ciki amma na za ka ci amfani wannan abin da ka koyo yanzu haka shi nake gaya eh, akwai wadansu course mai fi matasa ko iyaye su bari yaran su je university suna yin wannan course kamar gana nan ga in dai ka je kai wadansu course ba za ka samu aiki ba kamar yanzu batun computer science batun geometric engineering batun robotics da muke fadan ga ko ba garin ga yanzu haka jama suna neman mutanen da su yi computer ko us suna neman mutanen da su yi computer ko gano nan ga da kai kwamfuta ko yaya kake shi dai baka da ilimin wannan bangare za ka samu aiki kuma muna da mutane su yi accounting su yi marketing su yi purchasing uh, courses da yawa a actuarial science babu sana'a wannan course ya ya zama course mai kyau a bangaren us amma garin ka inda ka je ka yi wadansu course ba za ka samu aiki ba ka yi political science garin ka inda ka je turai za ka samu aiki kamar psychology cikin it ma psychology na nan kin fahimta sociology na nan cikin it inda ka je turai kaya ka samu kamfani da zai zai employing ki ko zai employing ka a psychologist ko sociologist ko somebody who did environmental science amma garin ga kai waɗannan course ne taimakawa shi yasa kana duban inda kake shi ka duba sana da za ka koyo madala a gaida hawawa abdulkarim da tawagarta masu sauraro kafin mu yi sallama da ku za mu leƙa ɓangaren kwalama hawa'u gare ki. Har ila yau da shirin yau da gobe kuke sauraro. Yanzu kai sai mu shiga madafa komai bakuwar mu Sumayya Tahir ta yi mana tanadi a yau. Dreams we still the chase. Ya da ya Allah na tsare, da a cikin haske suna so su gani a duhu a nan ghana mafi yawancin mutanenmu na tudu arewacin ghana sun fi son kubewa bushishi wani abu wani abu ya kamata mutum ya nema domin ya yi wannan kubewa bushishi. to za ka yi kubewa bushishi processin nan ne shi ne kin need kubewa bushishi kin need kananan kifi dawa-dawa kube bushishin nan kuma ke ki yi shi ki mix da flo ko ki yi shi separate bai bushe shi separate flour na kuma separate sa kowa da yanda yake son shi duka dai kube bushe shi na wani sai ki ji wasu na cewa kamar ni ina son farin kubewa ba na son kubewan tudu ina son kubewan gari kaza akwai su daban-daban akwai su daban-daban akwai farin kubewa da kaman bakin kubewa domin wurin dafawa ma kika dafa kin gan kaman tun wurin sarwa kika fadi kina son kubewa fari an baki mhm. baki kuma yana nan san kika dafa kin gan ma difference fari nan kika dafa idon shi kuma na da aski fine bakin kuma na nan to yanzu ya ake ana yin shi da nama kifi ko da wani abu eh ana yin shi da nama ko kifi abinda dai kike son duka kifi nama duka kin ya kisa ciki ki nuna mana yanzu yadda za mu yi wannan miyan kubewa busheshe farko dai za ki kubewa busheshe kin yi stew ki different kika yi stew farko stew kin need amo fresh tomatoes kin need bakwisto ko tankwan gari ne ko tin tomatoes kifin ki da naman ki da za ki use fresh fish ne soyayye ne ki ne, kin need waɗannan duka manki shi ma kin use in kina son manja ko frito kin yaki use for stew kenan yasa kube busheshen kuma kin kube busheshe kananan kifi da dawa-dawa farko stew nan in za ki stew kin dibiya silvan ki yayi zafi ki juye man ki na ki use ki kawo manja kike son ki use da shi kin sa mishi mammani wannan kifin kifi mai warin shi ake kiran mummuni kin sa mishi dan kadan in yi zafi shi kawo albasan ki nan ne nan yana gyara mana miya yasa in kika sa shi ki kawo albasan ki na kika yanka ki sa albasan yi dan taushi ki kawo fresh tomatoes na kika yanka ki sa mishi ki dan motsa kadan zuwa wani minti biyu uku shi ki kawo akwashtonki ki sa ki kawo tin tomatoes ki amu na konko ki sa shi ki motsa ki dan rufe shi kadan sheki kuma kawo upukunki in kin soya ne ko baki soya ba kin ya kisa nama kuma kin zafke shi da kayan spices singa, kisa kisa duka to sheki motsa kika motsa shi ki bari yayi wani minti kamar goma dai ko biyar ki rufe ki bari yayi wani minti biyar ko goma to in kika bude ki motsa kuma kamiya ka stew ki yayi ready kenan ya sashe mu zo wurin kubewa busheshe shi ma kin dibiya ruwa dan kadan ko yadda kike son yawan miyan ki dibiya ruwa kika sa ruwa shi kuma ka kin sa mishi dan kanwa kadan cikin ruwan saboda yauki na kika sa ruwan yayi zafi shi ki kawo kayan kananan kifin ki kananan kifi da wadawa ki sa mishi ki kawo dan maginki kuma ki sa magi ko da kadan ma ne yayi domin ruwan kube busheshin ba wani da yawa ba ke dai sa dai kadan adadin dai yadda miyan zaki yi shi dai bayan kin sa in yi tabasa ki kawo ruwan ki ki juye in yi tabasa sai ki sa kube busheshin kika sa kube busheshin ki bar shi wani minti kin rika lokacin da ruwan ke tafasa eh lokacin da ruwan ke tafasa she kina sa kubewa busheshen she kina musawa domin kika bar shi kina sa baki musawa yayi yaya za kina sawa shi kina musawa haka zaki har. To idan na fahimce ki lokacin da ruwan ke tafasowa hmm. sai kina diban kubewa busasshen kina zuba sai ki musa idan kika dibi kaɗan cikin ruwan tafasasshen da kika dora kana nan kishi kina dora za a yi kar ya diya. Yanda za a yi kar ya diya aka nan ne. Sa kika kare kika ga yi miki thickness shi yi miki ki bar shi yi tabasa kaɗan shi ki dandana ki duba taushin shi yayi miki kadan shi makar ya tabasa da yawan ba ka ba ya sunke. Ki shi ki sauke kan wuta. huta kake kan huta. To mun gode malama Sumayya Tahir. To jama'a ni ce tako Hawawu Abdulkarim yau faniya nake cewa sai sabon mako idan Allah ya kai mu. To masu sauraro a nan ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Hawwa'u Abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da kuma ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin har ya zo gare ku. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC. bincike ta zaro zance, ba ruwanta a yau da